Hausawa Top TV tashar al'umma. Ganduje tsohon gwamnan jihar Kano ya kai karar abba gida-gida gwamnan yanzu na Kano gurin Tinubu kan rushe-rushe da yake yi a fadin jihar Kano. A rahoton namu na biyu kuma za ku ji cewa shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya sauke wato Godwin Emefiele gwamnan babban bankin nan daga mukaminsa na wato gwamnan babban bankin Najeriya. Shin menene ya sa Tinubu ya sauke emefele daga kan wannan mukami? Masu saurari ku biyo mu a halin yanzu domin jin cikakkun waɗannan rahotanni guda biyu da muke tafa da su a halin yanzu. Ga cikakken rahoton. Da fari bari mu fara da rahoton nan na tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje inda ya kai karar gwamna mai ci a yanzu abba gida gida gurin Tinubu. Kamar yadda kuka sani dai gwamnan yanzu na Kano abba gida gida ya ɗunguma wajen yin rushe-rushe na wasu gine-gine da ya lissafa waɗanda ya ce an yi su ba bisa ƙa'ida ba a faɗin jihar Kano ɗin inda ya rushe Raskos ya kuma rushe wato gurin nan da ake kira Haji haka zalika ya rushe wancan guri da ake ce masa daula hotel da wani gini da ke cikin wato filin idi na jihar kano haka zalika a yanzu abba gida gidan ya kudura aniyar duka sai ya rushe waɗannan gurare waɗanda ake zargin wato gwamna dr abdullahi umar ganduje ya yi badakala wajen salwantar da su wasu ya mallaka 'ya'yansa matarsa da kansa da kuma wasu na jikinsa a siyasa a dangane da wannan rushe-rushe ne dai Dr. Abdullahi Umar Ganduje a yanzu ya kai karar gwamnan abba gida gida wurin shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu akan ya dakatar da shi akan wannan rusau. tsohon gwamnan jihar kano ɗin abdullahi umar ganduje ya ce ya bayyana wa shugaban ƙasa bola tinubu halin da ake ciki kan maganar rushe-rushe a jihar kano ya kuma ce ya miƙa kokensa wato kan lamarin ga sifeto janar na 'yan sandan kasar nan domin ganin an ɗauki mataki. Ganduje ya bayyana haka ne a lokacin ganawa da manema labarai bayan wata tattaunawa da shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu. Ganduje ya bayyana abin da gwamnatin sabon gwamnan abba gida-gida ke yi ta hanyar rushe-rushe na gine-gine wato da abin da ya saba wa ka'ida ne. ya kuma nuna matuƙar ɓacin ransa ga tsohon gwamnan jihar kano dr rabi musa kwankwaso inda ya yi barazanar marinsa ya ce inda na haɗu da shi da sai na mare shi dangantaka dai ta yi matuƙar tsami tsakanin ganduje da kwankwaso tun bayan da wato suka raba gari a shekarun baya bisa saɓanin fahimta a siyasa. tun bayan kama aiki gwamna abba kabir yusuf ya bayar da umarnin a rushe wasu gine-gine waɗanda wato ya zargi tsohon gwamnatin wato ta dr abdullahi umar ganduje da wato salwantar da su ba bisa ƙa'ida ba babu shakka dai a yanzu za mu iya cewa abin da ke faruwa za mu iya cewa dai gwamna dr abdullahi umar ganduje wanda ya sauka a jihar kano abin bai yi masa daɗi ba alaƙar da ke tsakanin Tinubu a yanzu da kuma wato Kwankwaso gashi kuma a nan jihar Kano wasu abubuwa da yake ganin ya tafiya ya basu abba gida gidan ya bi duka yana karkaɗe su. Wannan shine dai abin da bai yi wa gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje daɗi ba wanda har ya ɗauki kafa ya niki gari ya je ya samu Tinubu shugaban ƙasa ya kai ƙarar abba gida gidan. Kamar yadda muka kawo muku rahoto a jiya Kwankwaso sun gana da Bola Ahmad, Tinubu, wanda wannan ne bai yi wa Magandujan daɗi ba yake cewa da ya haɗu da shi da sai ya kwaɗa masa mari. Har yanzu dai ba a san me suka tattauna ba, amma an jima kaɗan za mu kawo muku abin da wato suka tattauna daga wajen Kwankwason domin ya ɗan yi magana a kan abin. To wannan kenan. A yanzu kuma bari mu tafi zuwa rahoto namu na biyu akan gwamnan babban bankin Najeriya Emefiele inda wato a yanzu Bola Ahmad Tinubu shugaban ƙasa ya dakatar da shi daga mukamin nasa. Kamar yadda kuka sani dai kafin hawan shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu kan wannan kujera Emefiele yana daga cikin wanda aka matse Bola Ahmad Tinubu a kan batun canjin sababbin kuɗi wanda ake zargin ma an ƙirƙiro su ne saboda a hana Bola Ahmed Tinubu kaiwa ga nasara a cin zaɓe na shekara ta 2023, wanda ya filan yana ɗaya daga cikin wanda wato ake zargin sun assasa wannan abu. Inda dama tun bayan cin zaɓe da aka bayyana Bola Ahmed Tinubu ya yayi, ake raɗe-raɗin cewa to fa Emefiele ya ma haƙura da kujerarsa domin wannan abin da yawa wa Tinubu ba zai ƙyale shi ba. Sai gashi a yanzu jiyan nan wato Bola Ahmed Tinubu ya dakatar da Emefiele a wajejen dare. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya dakatar da gwamnan babban bankin ƙasar nan ta Najeriya Godwin Emefiele wato daga mukaminsa na gwamnan CBN. Sanarwa daga ofishin sakataren gwamnatin tarayya ta ƙasar nan ta ce an dakatar da gwamnan CBN ne Godwin Emefiele domin a gudanar da bincike sannan kuma a sauya fasalin harkokin kuɗi a ƙasar nan. Shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya dakatar da gwamnan babban bankin ne Mr. Godwin Emefiele CFR daga ofis ba tare da wato ɓata lokaci ba in ji sanarwar. An umarci gwamnan CBN ɗin ya miƙa ragamar tafiyar da harkokin ofishinsa wato na CBN ga mataimakin gwamna mai kula da harkokin gudanarwa wanda zai kasance muƙaddashin gwamnan wato har sai an kammala bincike da kuma sauye-sauye a ɓangaren kuɗi. Matakin da shugaba Tinubu ya ɗauka na zuwa ne ƙasa da mako biyu da aka rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasar. Tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ne ya naɗa Emefiele a matsayin shugaban CBN a shekara ta 2014. ya ci gaba da zama shugaban babban bankin na Najeriya har ƙarshen wa'adin mulki na biyu na tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Sai dai wasu matakai da ya ɗauka gabanin babban zaben na Najeriya na shekara ta 2023 ya janyo cece-kuce mai yawa a ƙasar nan. Batun sauya fasalin kuɗi da bankin ya ƙaddamar ya haifar da karancin kuɗi a hannun al'umma wani abin da ya janyo wahalhalu da dama. Sai dai Godwin Emefiele ya ce sauya fasalin kuɗin wani yunƙuri ne na yaƙi da rashawa da matsalar tsaro da kuma wato ɗabbaka tsarin rage amfani da tsabar kuɗi wato tsakanin al'umma. Amma lamarin bai yi wa Bola Ahmad Tinubu daɗi ba wanda a lokacin yake wato takarar shugaban ƙasa a Najeriya. wasu daga cikin na kusa da shugaban na yanzu wato sun yi zargin cewa sauya fasalin kuɗin wani yunkuri ne na yin zagon ƙasa ga wato nasarar zaben ta 2023 ga tinubu hakan ne ma ya sa ake ganin labarin wato dakatar da godwin emefiele ba zai zo wa wato mutane da dama da mamaki ba saboda an san abin da wato shi godwin emefiele ya yi wanda ake ganin cewa ɗaya daga cikin yunƙurin wato nasarar tunumbin ne. A halin yanzu dai Godwin Emefiele an dakatar da shi inda aka ce za a yi bincike, inda wasu kuma ke ganin cewa ai babu ma wani batun bincike kawai wannan kujera sai dai ya haƙura da ita domin abin da ya aikata tunumbin dama ba zai bar shi akan wannan kujera ba. To masu saurare kun ji dai rahotanni guda biyu da muke tafa da su inda da fari kuka ji cewa gwamnan jihar Kano tsoho Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya shigar da gwamna abu Gida-Gida na yanzu ƙara wurin Tinubu akan wannan matsayi akan wannan mataki na rushe-rushe inda dai har yanzu ana ta yaɗa ƙarya cewa shi tunumbun ya dakatar da Abba akan gine-ginen amma kuma babu wata sanarwa da ta bayyana haka. A na biyu kuma kun da aka sauke Emefiele akan makaminsa Shi masu saurare me za ku ci a dangane da waɗannan rahotanni cikakku guda biyu mun gode.